أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وليا سرائي قربتا كألا مدر في سرقي في قوة في قومي سرائي تسلم أوا كجيم محمد صلى الله عليه وسلم كيدا صحبنتا دجالنتا دمومنين ودندس كبتفر من ساعة أسوارا أتاشي kiyama muna roƙon Allah madaukakin sarki ya sa mu kasance daga cikin barkan mu da sake saduwa a wannan rana ta asabar ranar sha bakwai ga watan ramadan hijirar da yin halitta sallallahu alaihi wa sallama shekara dubu ɗaya arba'in da hudu wanda ya dace da takwas ga watan hudu miladiya dubu da ashirin da hudu in ya tabbata Allah maɗaukakin sarki saganin damansa da ikonsa ya sake ba mu dama da arabai na halartar wannan masallaci mai albarka masjid bilal bin raba. wanda yake na jihar ne garin kefi jihar nasarawa inda muke tafsirin ayoyin alkur'ani mai girma muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana dace wajen faɗin abin da yake daidai ya shi cikin aiki daidai da fahimtar da daidai kamar yadda muka sani kowane lokaci muna yin ɗan gajeren tunatarwa kafin mu shiga tafsirin ayoyin alƙur'ani da muke a yau mun ce ne za mu yi tambayoyi akan hadisan da muka muka karanta a baya haka ne ku za mu yi tambaya guda hudu ne kacal amma duka tambaya hudu muna so mutum ɗaya ne da an shirya ko a fara lokaci tambayo kudu ne ko mutum ɗaya kuke so ya amsa duka wani wacce ta amsa ita bai durawa ta ita kaɗai ta fata littafin ahalari da sharhi kuma da hausa ta karanta ta gani kuma za a bata littafin hukunce-hukunce na jinanen al'ada na mata haila da istihala da sauransu. an shirya ko a tsar sama ko a raba biyu a raba biyu wani amsa biyu wani amsa biyu sauki zai yawa ya ko shi ke an raba biyu tambayoyi tambayoyi na farko na fi tambaya biyu mutum ɗaya zai amsa tambaya biyu kuma mutum ɗaya zai amsa hadisin da muka karanta mun karanta hadisin da yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama nassin hadisi shi ne. A shine atakum shahru ramadan shahrun mubarakun ko wannan hadisin a wujudi ke su a yi mun abu na farko wanda ya rawaito abu na biyu karkashin wannan hadisin akwai abin da muka ce mutane suna faɗa amma kuskure ne menene wannan ai baba fa na farko wane ne zai amsa Da. wane ne zai amsa ba ne na wayar wai zuwa ne na hadisin fada wani shi ne hadisin farko wanda ya ce a dakon ramadan ko har zuwa haka da yake man hurima khairuha faqad hurim hurim ko wane ne ya rawaito wannan hadisi sannan ta gagara wa zai karfe ta Na'am? Babu audience ba, ba yan kallo ba karatu mu kowa zai yi. In ba su iya ba zan nuna kudu wanda na gada dama a can. Shi kenan. Hadisin hadabin imamun nasani kuma abu da muka ce kuskure ne mutane suna faɗa shine cewa da muka suke ramadan karim muka ce kuskure ne sai dai a ce me ramadan mubarak to ne abin da manzon Allah sallallahu alaihi ko har yanzu akwai tambayoyi guda hudu har yanzu mutum zai amsa biyu zai amsa yi da shirya ne Na'am? Ko ana kafa zuwa gobe, da ƙara gida, ko a yau, ɗan gamsar. An yi na farko an fada yi. Wa zai amsa, ina son ga wanda zai amsa tun kafin

ko su hadisin wani sahabi ne kuma a kan yi hadisin zai da bin na a kan da magana yadda maza Allah sallallahu ya fara ya layli a masallaci fara da sallahu saurada saurada yake da hadisin zaidu bin sabit yana bayanin yadda manzon Allah sallallahu alaihi ya fara qiyamul layli a masallaci mun karanta hadisin yake nuna abin da yake fi tantanta a yi baki ko hadisin ya lissafa abubuwa guda guda uku hadisin Anas bin Malik ina so a lissafa abubuwa guda uku kuma wanda ya rawaito ya ci kasuwa zuwa yi na in babu in babu da biyu na in babu ruwa wayar a ne imam abu dawud barakallahu fiik Allah ya mana albarka saurata mutum da yi wali abu dawud karanta hadisin da yake magana akan suhu hadisin da yake magana akan suhu hadisin yayi bayanin yaushe gabata mutum ya tsaye da suhu ko hadisin imam al-bukhari wa ya rawaito da kuma bayanin yaushe kamata tsaye da su amin wani sahabi ne mai hadisin ke man bukari shi rawaito zaidu bin sadi ko to me ne ayat yaushe kamata mutum ya sai da su shi haka ya faɗa minti goma zuwa a biyar shi me yake wa wannan shine abin da ya faɗa ke gwargwado yadda za a iya karanta aya hamsin na alƙur'ani shi ne sai muka kwatanta da minti goma zuwa sha biyar ko ɗaya eh, kenan na biyu ai kowa tambaya na biyu kowa ke amsawa ai na akwai hadisin da muka karanta ah, da ya bayanin hukuncin cin abinci bisa mantuwa mun karanta hukuncin wanda yana azumi sai sai a sai manta sai sai a ciki ya cika yi ba Aki taimake da ne. Eh? Ni ne na ce, waye ce? Annabi sallallahu alaihi wasallam yawwa ba ni ne na ce waye. Yawwa na'am. sauki kyauta ne Allah ya maka ku ya ciyar da kai to wani sahabi ne hadisin wani sahabi ne na fauki ba wata za ta amsa a can kai zan dauki samu mace baka da yawa wani sahabi ne a ah? abu huraira ko abu huraira radiyallahu ta'ala na a ba littafi ne mala ya za ku raba kenan babu ne shi ke nan goyi ma za mu yi wasu yau ke ga hadisin mu ana ji hadisin mu na yau hadisin sahabi abu huraira Allah madaukakin sarki ya kare da gare shi hadisin bukhari da فذا الله صلى الله عليه وسلم يتي لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصمه أبو هريرة الله من وكتي سكي كان يتاع غريش يتي من الله صلى الله عليه وسلم ياتي kada ku rigayi watan Ramadan da azumi kwana ɗaya ko kwana biyu kafin Ramadan. Mana in ana tunanin gobe za a fara Ramadan ko jibi. Zalla Allah ta ce dokar kar ku rigayi wannan watan da wani azumi. Mana kar ku yi wani azumin nafila a wannan kwanakin. Sai ce illa rajulan sai dai mutumin da kana ya sumu sauman dama ya kasance yana da wani azumi da yake azumta kila da mutum ya saba azumin litinin da alhamis ko ya saba azumin siyamu dawud kana ya yau man, wa yau yauman ita daidai mutumin da dama yana da wani azumi da yake azumta to falli ya ku, to irin wannan halin ya halatta ya azumce shi bi ma'ana in ya rage kwana dai ko kwana biyu a kama ramadan kuskure ne mutum ya kirkira azumi kawai ya fara azumi wannan kuskure ne amma wanda ya zada kuma dama yana da wata wata wata wata wuri ne na azumi da ya saba yi dama yana azumin litinin da alhamis sai alhamis din ta fado ana gobe za a kama ramadan ko ana jibi ko ya saba yi azumi yau gobe ya huta jibi ya azumi sai zama yau ya yi azumi gobe ya huta jibi zai ɗauki azumi kuma ana gobe za a shiga ramadan a wannan dama yana da azumin da yake abinta maza Allah salatu to irin wannan babu laifi in yayi bai laifi ba amma wanda bai da irin wannan kawai sauran kwana ne ko kwana biyu zuwa ramadan ko sai kama azumi to wannan maza Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi hani akan haka an gane ku Mun ce hadisin sahabi Abu Hurairah Allah madaukakin sarki ya kare da a gare shi hadisin Bukhari da Muslim suka rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an gane ku ya haku wannan shine sakon mu na yau Allah ya sa a rike amma gobe ba za mu ci gaba bayan gobe a kan sakonnin da suka gabata ba kan wannan ba ba wannan wallahu ta'ala a ah, kafin fara karatu a ranar alhamis mun nemi ɗan uwa da su yi kokari su kawo guduma na abinci ko ko gwangwani ɗaya ne mutum Allah ya hore mu ya kawo alhamdulillah wasu sun fara kawowa tun jiya ma a da ta aiko da na ga zai kai mutu sha ko sha yau ma kafin fara karatu na ga an zo da wasu alida wanda wani zai iya kai mudu biyu ko mudu uku wani ma haka an gane ko ina ko ta manta za ta iya tashi ta je ta kawo muna karatu an bata dama ko ta yi waya a auno a zo da shi an gane ku sauran ma so da ikon Allah da ikon Allah kar su gobe waɗanda suke da wannan haƙƙin an danka samu kar ba su kai ga suna rarrabawa a leda leda a bayan kai muske, ita shi kai mana a Za a zagaya haka ita wajen masallaci za ta gamsu ba su suna kan sassawa a ledodi yadda za a abu Allah ya sa mu dace Allah ya bada lada wani bawan Allah ma jiya shi ma ce iyalinsa ta faɗa masa je ya tura naira dubu biyar a kan ashe abinci. Allah ya saka mu kowa da alkai za mu tashi a suratul qadr ko za mu tashi a suratul qadr kuma kamar da muka saba malam zai karanta a amsa sai mu yi bayanin ayoyin insha mun shirya ku mun shirya na fadal أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

barakallahu fi wato ya daga cikin hikiman da yasa nake ji a karanta amsa san wasu da yawa sun dai zuwa islamiyya suna tunanin kamar ba su iya dauriya su zauna a gaban malam kaga kamar sun yi girma amma kila yau da gobe za su yi sa su ji a ashe za mu iya ko ba haka ba sai ga kila bayan ramadan su malam umar sun samu ɗalibai sababbi Allah ya samu daidai suratul qadr shi da sunan sura kamar da muka sani suratul qadr ita ce sura ta bakwai a cikin surorin alkur'ani mai girma suratul qadr sura ce makiyya sura ce makiyya wannan je hutu makiyya kadan mun dawo surori biyu da muka karanta baya duka madaniya ce Sosil qadir sura ce makiya, kuma ayoyin ta guda biyar ne ayoyin ta guda guda biyar daga cikin abubuwan da suran yake karantar da mu a takaice Sosil qadir da farko ta yi magana akan saukan alkur'ani akan farkon saukan alkur'ani to da qur'ani yana da sauka biyu ne ita suran tana magana akan saukar Alƙur'ani na farko sannan surar ta yi tana nuna mana falala na wani dare da ake kira lailatul qadr wadda daren falalar da suke da shi akan sauran kwanaki ko ranaku da sauran watanni da duniya sa'annan sura tana nuna mana cewa ashe lallai akwai lokaci na musamman da Allah madaukakin sarki yake aiko da mala'iku zuwa doron ƙasa sako na musamman ba banda sako na wahayi zuwa ga annabawa Allah na turo mala'iku zuwa wannan doron kasan turowa ta musamman Allah madaukakin sarki ya sa mu dace Allah madaukakin sarki ya buɗe surar da bismillahir rahmanir rahim kamar da muka shayi bayani a baya Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lallai mu mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadr Allah ce wa ma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai abin da ake kira lailatul qadr Allah ce lailatul qadri khairun min alf shahr lailatul qadri ta fi alkhairi sama da watanni dubu da mala'ika mala'iku suna sassaukowa wa ruhu mala'ika jibril fiha a cikin wannan daren bi izni rabbihim suna saukowa ne da izinin ubangijinsu min kulli amrin akan kowane irin al'amari salamun hiya ita wannan daren aminci ne da ita hatta matsala'il fajr har sai ke kalfijir ya ke har ke zuwa kalfijir Sotil fajr farko Allah ya ce inna anzalna inna harfi ne na karfafa magana Laraba suna ce malaman duba suna ce harfin sauki ko harafi ke ta karfafa magana da Allah ya karfafa sai kura amfani da alifu tabliq yace inna lallai mu duk lokacin da Allah madaukakin sarki sai magana akan wani abu a cikin alqur'ani yana daga cikin abin da Allah madaukakin sarki yake amfani da shi don ya nuna fahimmancin abin da ake magana a kai kuma dan Allah madaukakin sarki ya nuna ikonsa da mulkinsa Allah ya ce inna lalle mu anzalna mun saukar da shi yanzu aka tambaye ki shi Allah guda nawa ne Allah guda nawa ne daya to me yasa Allah ya ce mu ya ce mu muka me yasa Allah ya faɗi wannan maluma suna kiran shi har ku ta'zim kamar da tura ke kiran shi plural of majesty in mutum ya isa zai ce zan yi sai dai ce ne za mu yi za mu duba ba ka wani to da kuka cewa sarauta ya yi ku to a wanda sarauta ita kai ta Allah ne an gane ku shi Allah ke inna lallai mun anzalna mun saukar da shi Allah ce mun saukar da shi shiwa Allah ce menene shi din da aka saukar na'am alqur'ani ne to me dalili in ki ce alqur'ani ne ko din shi din da Allah ya fara to me dalilin ki na cewa alqur'ani ne na me dalilin ki da cewa wani Allah yana nufin qur'ani ne na ya Allah bai kira wata Ramadana ba ya dai ce inna anzalnahu mu muka saukar da shi fi lailatul qadr a daren lailatul qadr abinda Allah ya fara yana wajen Ramadan kuma Qur'ani ne kadai aka saukar wannan yadda zaki fahimci wannan sai kin koma cikin sautin doka wannan ya kira tafsirin qur'ani da qur'ani qur'ani ya fassara ya fassara kanshi da kanshi Allah ce hami ko tanzilul kitabil mubin Allah ce inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna Al-Qur'ani ya tabbatar da kanshi wannan doka ne ya tabbatar da qur'ani ake magana a da kuma suratul baqara Allah ke shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran alquran ya fassara kanshi da kanshi Allah ke lalle mu muka saukar da shi fi lailatul a daren wannan saukarwa da ake cewa Allah ke mu muka saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr yanzu yana nufin saukar da qur'ani zuwa ga annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam eh an san qur'ani an sauko manzon Allah sallallahu alaihi a tsawon shekaru nawa ne shekara nawa aka yana saukar da qur'ani 20 da 23 ko shekara 23 annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama manzo ya da shekara 40 ko ya zama manzo kuma sunnan Allah kenan dukkan annabawan Allah Allah madaukakin sarki yana ba su annabta ne in sun kai shekara arba'in banda annabawa guda biyu banda annabawa guda na wanne da wanne annabi Yusuf a annabi Yusuf sai da wallan ma balaga ashiddahu Allah ya shigo sai da kai sai da kai shekara arba'in wani annabi su annabawa ne guda biyu banda ba annabi Isa cewa. annabi isa tabbas haka ne so tumare ya yi mana bayani inni abdullahi atani alkitaba a lokacin kuma yana sun mango a sun ce kai fa nukallimu man kana fil mahadi sabiya ko ya za mu magana da wanda ke cikin sun mango yana jahili sai buɗe baki sai inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani ce ni ba Allah ne an bani littafi kuma an sa ni na zaume annabi mun yarda sai wani annabi annabi me dalili لكن إيه دليل قرآن يقول هذه إيه، إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا حياة كبيرة عن أمدأ آه وانت عن نبي كيساني هذا تكارس آيوين كو الله يقول وآتيناه الحكمة الصبية النبي يحيى أجي مغانا هو إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سمية قال ربي أن يكون لي غلام هو وقد بلغت وقد بلغت من الكبر إتيا قال كذلك قال ربك هو علي خير وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آية تعالى تكلف الناس ثلاثة أي ليال سوية فخرج على قومه نقوم صوت آل إمران ثلاثة ليالي سوية سمي ها ها آه. النبي يتكلم هذا رمى ثلاثة ليالي سوية فخرج على قومه ko fa hauha ilaihim an sabihu bukratan wa ashiya ya yahya خذ الكتاب بقوة وآتيناه وآتيناه Wa صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان كفيا annabawan nan su ne kadai Allah madaukakin sarki ba su annabta ba kai shekara nawa ba arba'in amma dukkan sauran annabawan Allah sai mutum ya kai shekara arba'in Allah yake ba shi ne annab kuma su ma akwai hikima da yawa kaga annabi ya haya dan wane ne dan wani annabi ne annabi zakariya ko Allah madaukakin sarki ya bashi ya bashi aihuwa bayan ya riga yayi ya tsufa sai Allah ya kara mishi nima kan nima sai sanke sa yayi mami annabi annabi Isa shi akwai hikima to da karyata ba ai kare kai Yahudawa ko da suke mana na Maryam kazafi cewa ai zina ta samu wannan wannan so manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an bar shi annabta bayan ya kai shekara 40 sannan ya rasu kuma ya shekara na manzo Allah ya bar duniya da shekara na 63 to 63 aka kira 40 ya rage na 23 wannan shekaru 23 shine shekarun da aka yana saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Qur'ani to amma anan sai Allah ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mu mun saukar da alqur'ani ne a daren lailatul qadr to ne saukarwa ake magana saukarwa daga daga lauhil mahfuz zuwa ina yau haka ne niyan mu yi karatu tare za mu sai a gama haka da niyan shi na zo na zuwa saban duniya saban duniya a ina a wani guri da kira baitul izza ko Allah ya saukar daga lauhil mahfuz zuwa ina zuwa baitul izza an gane ko wannan baitul izza din shine wanda muka karanta muka karanta hadisi kwanaki cewa a kullum mala'iku guda dubu saba'in suke shiga su bauta wa Allah in suka fita tun mala'ikun da suka shiga na farko har yau ba samu damar komawa ba. kuma kullum mala'iku dubu saba'in sai sun shiga sun bauta wa Allah sun fita to Allah ya saukar da Qur'ani daga lauhi mahfuz zuwa baitul izza jumlatan wahidatan a wata dare a daren lailatu lailatul qadr kuma daren lailatul qadri yana wani wata ne watan Ramadan kamar yadda ya tabbata hadisin hadisai da yawa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin da Imam ne, da Imam Muslim suka rawaito daga Nana Aisha Allah madaukakin sarki ya kare ta gare ta yake cewa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yajtahidu fil ashr al awakhir ma la yajtahidu fi ghayriha yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana zage dantse wajen ibada a goman karshe na watan Ramadan zage dantsan da baya yi a wasu kwanakin da ba goman karshe na watan Ramadan to me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake haka yana yi saboda me ya dace da daren da lailatul qadr akwai hadisin na na shi ila yau hadisin da imamu tirmidhi da bukhari da muslim da sun rawaito dan ki cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yujawiru al-ashr al-awakhir min ramadan ya kasance yana matukar kusantan dare na goman karshe na watan ramadan baya bari dararrakin goman karshe na watan ramadan su kubuce masa wa yaqulu kuma yana cewa tahawru lailatul qadri fil ashr al fi ramadan manzo Allah sallallahu yana faɗa cewa ku rinka kirdadan lailatul qadr a goman karshe na watan ramadan manzo ce ku rinka bibiya ku rinka kirdaro ku nace sai kun dace da shi kuma yana goman karshe na watan ramadan an gane ku ko makaranta hadisin da na Aisha manzo Allah sallallahu alaihi cewa da take cewa Annabi sallallahu yana ƙara daura dan mara ku. a goma karshe na watan Ramadan shi kadai yana ne yana tada iyalansa su ma baya bari su tabbaci a goman ƙarshe na watan Ramadan yana daga damtse kuma yana tada yana da iyalan an fahimta ku to aka wanda yake nuna cewa lallai daren lailatul qadr dare ne wanda yake watan Ramadan kuma yana goman ƙarshe ne na ina na watan Ramadan to me yasa aka kira daren lailatul qadr da lailatul qadr me yasa aka ce daren daren kaddara maluma suke cewa dalili shine abinda Allah ya faɗa cikin suratul dukhan Allah ce inna anzalnahu fi mubaraka inna kunna munzirin yake ne fiha yufraku kullu amrin hakim a wannan dare Allah maɗaukakin sarki yake rarraba duk wani al'amari da aka hukunta. A wannan daren ne Allah maɗaukakin sarki zai sanar da mala'ika mai kula da ruwa daga yau zuwa shekara mai zuwa ruwa lita kaza za a kautar. ko gari kaza za a sauka musu da ruwan kaza wane da wane da wane na gari kaza za su samu kuɗi wane da wane za su samu matsala a kasuwancin su wane da wane su za su mutu daga yau zuwa shekara kaza wane da wane su ne ‘yan aljanna a wannan shekarar, wane da wane za su ƙara ilimi, wane da wane za su shiga makaranta, fi ha yi kura kullu amri haji, ke sa ka kira da lailatul alqadr daga qaddara An fahimta ku? ko malama suke so da kuma daraja da daren yake da shi daraja da daren yake bi yake bi to da a larabci ana so a ce abu yana da daraja ana ce ku qadirin azim yana da daraja yana da girma a wajen Allah madaukakin sarki zaka daraja ne tsare dare ne wanda yake da daraja sai Allah ce wa ma adraka ma laylatul qadr to me ya sanar da kai abinda ake kira laylatul qadr mun karanta a baya yana daga cikin uslubi na alqur'ani in yana so ya nuna maka mahimmancin abu to sai maka tambaya da irin wannan amma karanta alqari'a mal qari'a ko wa ma adraka mal qari'a al haqa mal haqa wa ma adraka mal haqa duk wannan yalla ya maimaita saboda ya nuna maka abinda za a faɗa din nan yana da me yana da muhimmanci yana da girma Yalla Allah ya ce lailatul qadri khairun min alfi shahr daren lailatul qadr ya fi alkhairi sama da watanni dubu da watanni dubu da shekara nawa ke shekara na da kusan shekara tamanin da hudu ke in kika kika yi raka'a ɗaya a daren lailatul qadr sai ki shekara ta kusan hudu kina yin raka'a irin wannan raka'an ladan shi bai kai wannan raka'a ɗaya na daren lailatul qadr to Allah ce khairun yafi an fahimta ku inda za ki shekara kusan da hudu to shekara uku ne da wasu watanni in za ki lissa an fahimta ku in kika yi shekara 80 kusan da hudu kina ibada da lada da daraja da kima da za ki samu na guda ɗaya da kika yi a daraja ya shekari ya fi na wannan shekara kusan tamanin da kusan. ce ba karamin daraja ba ba karamin daraja ba imam ibn kathir Allah madaukakin sarki ya gan shiga fasha mishi ya ko hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to wata rana annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zaune tare da sahabbansa sai ke faɗa musu sai ke ba su labarin wani wasu bayan Allah daga cikin banu Isra'il wannan bayan Allah guda biyu sun yi shekara tamanin da hudu suna bautan Allah ba su taɓa sa'a ma Allah ba shekara tamanin da na da hudu a shekara tamanin da hudu nan ba su taɓa sa'a ma Allah ba ko su da da kuma wani daga cikin bayan Allah a banu Isra'il da shi ne shekara tamanin da hudu kullum da daddare yana kiyamun laili gari na wayewa kuma zai ɗauki takobin shi ya tafi jihadi dan a hanyar Allah dan da shekara tamanin da hudu bai fasa ba sahabbai abin ya ba su mamaki kuma suka ga duka samu da abu da ake kira gifta an samu da ake kira gifta ko gifta shine mutum ya ga wani yana wani aikin alkhairi sai ya yi fatan shi ma da Allah zai datar da shi wajen ya inga aikata irin wannan aikin alkhairi Sai a kira ghibba a shara'a ba a kiran wannan hasada an fahimta ku matukar ba yana burin wancan ɗin ya daina ba ne matukar ba yana ko yana jin haushin aikin da wancan yake yi ba ne to ba a kiransa ba hasada ba ne sunansa sunansa ghibba a yaren shari'a shi ne kamar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake fara yake la hasada illa fitnatayn ko yake babu irin wannan riba din haramun ne ko da irin wannan ne sai akan abuwa guda biyu ne abu na farko yace kaga mutum Allah madaukakin sarki ya bashi alqur'ani Allah madaukakin sarki ya ba mutum alqur'ani sai zama yana tsiyamun laili da wannan alkur'ani zai da Allah ka ci abin nan da Allah mutum ki ga mutum Allah ya bashi alkur'ani sai zama yana tilawan alkur'ani dare da yini yana tsiyamun laili yana karatu ba kama hannun yaro zai zama kina burin ina ma da kima Allah zai baki alkur'ani irin na wani kima irin irin ibadan da wani yake an fahimta ko wannan halal ya halatta sai kuma na biyu da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya halalta shine kaga mutum Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya amma yana amfani da dukiyar nan wajen me wajen abinda Allah madaukakin sarki yake so yana sada zumunta ko ba haka ba din yana da cikin abubuwan da da yawa daga cikin mutane ba sa yi yanzu mutum yana da dukiya Allah ya bashi arziki na duniya amma sai ga waɗanda suke nisa da shi suka fi cin moriyar arzikin sa fiye da wanda suke kusa da shi wannan kuma kuskure ne kuskure ne mai girma ɗaya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka saukar masa da da fadin Allah a lokacin da aka saukar da ayat cikin sura Baqara lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbu Allah ce ba za ku cika masu biyayya zuwa ga Allah ba sai in kuna ciyarwa daga abin da kuka fi so ɗaya daga cikin sabon mazan Allah sallallahu alaihi wasallam wajen mazan Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullah wannan aya da aka saukar maka a cikin suratul baqara to ina burin Allah madaukakin sarki ya sa ni daga cikin waɗanda suka fi biyayya zuwa ga Allah saboda ya rasulullah kai ka san ina da wata gona wanda ake kiran gonan har tana da suna saboda isa da kai gona ce babba kusan duk garin Madina babu gona irin ta ta hana da kiran gonan Bayraha gona sunan gona kenan Bayraha yace Abdullah wannan gonan na baya da ita fi sabilillah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake bakhin bakhin malun rabih yace madalla madalla wannan wannan dukiya ce da ta bar kuma zaka zaka zaka samu riba mai yawa sai manzo Allah yace amma ka je ka raba shi ga ƴan uwanka babbanninka kawunnanka kannan mahaifinka je ka raba musu shi Allah ya fi so ka duba ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ce a wanda ya ba ƴan uwan shi dangin mahaifan shi da babannin shi da babbannin shi shi Allah ya fi so an fahimta ko to kaga abin da mutane ba su abin da ba to kuka ce na biyu shine kaga mutum yana da dukiya kuma yana irin wannan yana taimaka ma zumuntansa yana taimaka ma kusantansa makotansa yana taimaka musu sai kai ma kai burin ina ma da Allah zai maka dukiya kai irin abin da yake yi na alkhairi an fahimta ku to wannan fahimta guda biyu ya halatta a yake amma ga wani abu wanda ba wannan ba haramun ke sa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi ke cewa duniya gaba ɗaya na mutum hudu ce duniya na mutum nawa ne hudu ne yake mutum na farko shine wanda Allah maɗaukakin sarki ya hada mishi ga duniya ga addini Allah ya bashi duniya kuma Allah ya bashi addini ya san Allah yana biyayya ga Allah sai zama sanin addinin nan yana shi yake jagorantar yadda yake sarrafa zuciya ya zama sanin shi da Allah kiyaye addininsa yana sa bai amfani da dukiyarsa wajen aikata mai sharri abubuwan da Allah baya su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine yake a'lal manazil shine wanda yake mafi kololuwan daraja a duniya sai yake wanda yake biyo shi a daraja shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi addini amma ko babu dukiya an fahimta ku sai ya zama kullum burinsa ina ma da zai samu dukiya irin na wancan mai addinin shi ma ya rinka yin aikin addini irin yadda wancan yake yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam huma fil ajri sawa daidai suke alada duk lokacin da wannan yayi buri da garke cewa in ya samu dukiya zai aikin alkhairi irin yadda wannan yake Allah sai ce an baka ladan kai an fahimta ko manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine mataki na biyu yace mataki na uku shine wanda Allah madaukakin sarki ya bashi dukiya amma ko babu addini aga da damuwa ya samu an fahimta ku sai zama yana amfani da dukiyan wajen yin abubuwa da wasu suke sabon Allah ne shi in kaga ya kashe dukiyansa to inda za a fusa ta Allah ne inda za a tona Allah bara to anan yake kashe dukiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko shine mataki na uku yace mataki na hudu ne wanda yake kowa sharri shine wanda babu duniyan kuma babu addini fasira duniya wal akhirah ke Allah ka kiyaye mu amma kuma inda bala'i shi yake shine shi kuma kullum yana kallon wancan mai dukiyar mara addinin ne shi kullum yana kallon yadda wanda ke barnata dukiya a sabon Allah shi burin shi ya samu dukiya ya irin wancan sabon Allah ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake huma fil wizri sawa shi ma suna daidai a wajen zunubi bai yi komai ba amma wancan ya sponsorin fati kaza alfasha kaza yana gurin ina ma da ba yana dukiya shi ma yayi shi ma sai a bashi zunubin shi ma yayi irin wannan aiki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine mafi kasa a cikin darajar wadanda suke rayuwa a duniya to muna roƙon Allah madaukakin sarki ya samu a na farkon ko ba ka maga addini ga duniya ko ai ya ga ko eh mafiya maga ke cewa ma ajmalu dini wa duniya idan istama'a wai me yafi kyau ne a samu ga addini ga duniya sun haɗu ba haka bane Allah ya samu dace to da maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi wancan da ya shekara 84 yana ibada amma wanda ba ko daga banu Isra'il da wannan da ya shekara 84 kullun yana qiyamul layl yana jihadi sai sahabbai sai suka ji rifa suka ji ina ma da ma su ma Allah zai musu haka suna kan wannan sai Allah sai ga malaika bai zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai fada mishi wannan sai aka saukar da wannan sura dan Allah ce ai kuma Allah ya baku lailatul khairun min alf shahr ko wanda Allah ya ba ku mayafi nasu ya fi alkhairi fiye da nasu ashe mai wayo mai hankali zai iya bakin kokarin shiga ya dace da wannan lailatul qadr ko muna kusa yi ko muna kusa yau sha bakwai gobe sha takwas jibi sha tara kaga an kai Allah ya samu dace Allah ya ce khairun dallati tanazzalu almalaikatu wa ruhu fiha yake mala'iku suna sassaukowa hadda mala'ika jibril shine ar-ruh Allah ya hadda mala'ika jibril yana da cikin sunayen mala'ika jibril ar-ruh Allah ya kira shi a cikin alqur'ani da wannan da wannan sura yake so karanta suratu maryam فاتخذت من دونهم حجابا فارسلنا اليها روحنا وتمثل لها بشرا سويا Allah ce sai muka aika mata mala'ika shi ne ruhana amma sai zo mata da siffan mutum sawiyan matashi saurayi an fahimta ku haka Allah ya ce mala'iku suna sassaukowa har da mala'ika Jibril wannan ayan ya ga cin ayo da ke nuna girma da daraja na mala'ika Jibril Kaga da Allah ya ce mala'iku suna sassaukowa mala'ika Jibril ai mala'ika ne ko kaga ya shiga cin al-mala'ikatu amma da nuna girma da daraja na mala'ika sai Allah ce wa hadda mala'ika jibril kaman ke ne ki taro za ki buki an gaba buki sai kina lissafa da suka zo bukin sai kai ai mutane sun shiga a wajen bukin nan ai hadda matan gwamna bai da ba mutum bane amma me yasa kika ambace ta da gane taron fa ya haɗu su so da Allah nuna miki cewa daren ba na wasa bane yake tanazzalul mala'ika mala'iku suna sassaukowa sai ce wa ruh hadda mala'ika jibril so da miki daren ba magana ba magana wasa ake yi ba kuma duk lokacin da Allah madaukakin sarki ce mala'iku suna zuwa guri to yana nuna cewa akwai rahama a gurin yana cewa akwai me akwai rahama a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga cikin misalai da zama bayar ai yana ya faɗa cikin hadisi mai inganci yake cewa majtama qaumun في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم الملائكة إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al'umma ba za su taru a wani gida daga cikin gidajen Allah ba ina ne gidan Allah bayan kasa masallaci game da muka taru din yadda in dai har al'umma za su taru a wani gida daga cikin gidajen Allah suna karanta Alƙur'ani, suna tattauna ma'anonin Alƙur'ani a tsakaninsu yadda in dai za su yi haka to Allah maɗaukakin sarki ya musu abubuwa guda hudu Allah kai mana Allah ga mu a cikin ɗakinka, ka muna karanta littafinka, ka muna ƙoƙarin sanin ma'anonin littafin Allah ka mana Allah ce na farko illa nazarin alaihi mustaqina Allah madaukakin sarki sai ya sauko musu da nutsuwa a cikin zuciyarsu Allah ke illa nazarin alaihim as-sakina wa ghashiyatkum ar-rahma Allah madaukakin sarki sai ya lullube shi da rahamansa ya Allah ka ba mu rahamanka Allah madaukakin sarki ce wa nazar wa ko wa huffatkum al-mala'ika mala'iku za su su kewaye su suna yi musu addu'a Allah ka tabbatar mana da wannan sai na hudu Allah ke wa zakarahum Allah fi man inda kuma Allah maɗaukakin sarki zai ambace su a cikin tawagan da ke tare da Allah a cikin tawagan zuwa kenan mala'iku Allah zai ambace kowa da sunan shi yanzu aka riga an bari ambace Aliyu Ibrahim Muhammad insha Allah Allah ya sa Idwai daga kai na zan fara ku yawa to kaga wanda yake nuna cewa duk inda kaga mala'iku akwai me akwai rahama an fahimta ku haka kuma duk inda kaji Allah ya ce mala'iku ba sa zuwa to abin da yake nufi gurin fa ba rahama shine ake nufi kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadkhulu mala'ikatu baytu fihi suratun wala kal mala'iku ba sa shiga gidan da akwai hoto ratayen hoto ko kare kaga babu rahama a gidan kenan mala'iku ba sa shiga gidan da ake jin wake-wake din manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga babu rahama an kore rahaman gidan ko ba ka bari kaga wannan Sai zalala ta da yake rahama tana sauka ta Allah ce tanazzalul ta'aqub tanazzalul mala'ika ta ce waruhu fiha saukan da ke kuma bi izni rabbihim da izinin ubangiji suke sauko na mala'ikun ba suna yin gaban kansu ba ke ba kawai suna jin bari mu sauko ne sai su sauko ba suna saukowa ne da izinin wa da izinin Allah madaukakin ashe wanda yake nuna cewa ashe Allah yana wa mala'iku izini su sauko duniya ko da ba wahayi za su kawo ba an fahimta ko so da wani al'amari na Allah Allah ce min kulli amrin suna saukowa ne akan kowane irin al'amari kowane irin al'amari duk abin da ka maluma suka ce wannan yake abin da yake nufi duk abin da ka roki Allah madaukakin sarki malaiku za su yi amin Allah ka masa amin Allah ka masa shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama aina na shi ka tambaye shi me za ta faɗa in ta dace da daren lalatul qadr haka ne ko me yake mata eh Allahumma tuhibbu al-afwa fa'fu anni yace in kika dace ki ta faɗin Allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni Allahumma innaka to dan Allah madaukakin sarki ya miki afwa ya yafe miki to kin samu alkhairin duniya da lahira ba ta kin ce Allah ba ni ɗa na gari ba ba ta kin ce Allah ba ni arziki mai albarka ba ba ta kin ji Allah ba ni ilimi ba ki dace da yafiya da afuwa na Allah ya ishe karta suratul ruh za mu ga wannan annabi nu me ce, fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al allakum jannatin wa yaj'al allakum? anhara ko istighfari yake ku ta istighfari ma ubangijinku shi Allah madaukakin sarki kana gaffaran mai yawan gafara ne mai yawan yakiya ne in kuma ya yace muku yursil sama alaikum bidarara Allah zai aiko muku da ruwa daga sama in ruwa zuwa da ya samu ko ba haka bane wa yumdiduku kuma Allah madaukakin sarki zai wadata ku bi amwalin da dukiya wa banin da 'ya'ya. Allah ce ni zan baka da ai ba ta ga bai Allah wannan na kirki ko na banza bane Allah da kai ce zai baka wa bani wa yaj'al lakum jannat Allah zai sanya muku gonaki gonakin ku bi kyau wa yaj'al lakum anhara Allah zai sanya muku koramu masu yawa masu yawa abin da ke nuna cewa lallai Allah madaukakin sarki in dai mala'iku suka sauko kuma Allah madaukakin sarki ya mana abuwa duk abin da muke nima za mu yi mai za mu samu shi yasa manzo Allah ya ce mana na yake karin ka fadin Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka abu tuhibbul afwa fa'fu anni sannan sai Allah ce iya ita wannan daren aminci ne da ita hatta matsala'il fajr har sai alfijir ya ke har sai alfijir ya ke wani irin aminci maluma suke cewa amincin da ake magana shine siffofin da muka karanta a baya akan siffofin daren lailatul qadr daga cikin mun ce mai, maza Allah ya tabbatar da cewa ko akwai mahaukacin kare a unguwanku ba zai iya yin haushi? ba zai iya mai ba ba zai iya yin haushi sa'an nan duk wani shaidani ba zai iya cutar da kowa ba wannan sai shi ne salam aminci kuma duk tsananin zafi ba za Allah sallallahu alaihi ke zafin biyar kuma kowace gari rana to ko rana ya karfi ranar ba zai zo mai kuna ba zai zo mai zafi ba amma tatsuniyan da ake cewa daga gidanka za ka ga ka'aba wannan tatsuniya ne wai za ka komai ya yi ruku komai ya sunkuya haka ake taɓa na lokacin muna yara ashe ashe ashe ba taɓa dacewa da daren bakin kuma wata kankara ya daren gaba ɗaya na goma ƙarshe tabbas ka dace da daren so da alkawari da yana nan duk shekara yana nan fata baya canzawa an fahimta ko yawwa Allah ba ɗaukaki sarki samu ji. Allah ke salamu iya hatta matsala'i Allah ka haɗa mu da wannan aminci da ke cikin wannan dare wannan sura kaga Allah madaukakin sarki daga cikin abubuwan da ya lissafa mana na daraja da ya sa darajar da ta samu wannan daraja ga na farko saukan alkur'ani saukan alkur'ani yana a wannan daraja ya daga cikin abu da ya sa darajar ta samu ne ta samu wannan daraja da wannan girma ashe wannan yake nunawa kamar da muka yi bayani kwanakin ba ashe wannan yake nuna cewa shi al'in kika rike alkur'ani ke ma za ka samu ne za ka samu daraja a wajen Allah za ki yi kima za ki daraja a wajen Allah madaukaki sarki an fahimta ko sa'annan wanda yana nuna mana cewa lallai yana da kyau musulmi ya zama mai dagewa wajen ibada shi yasa ma Allah madaukakin sarki sai koye mana sai bai faɗa mana specific daren kaza bane ko ba ka bane sai Allah ya koye me yasa Allah ya koye dole na so kowa ya zama ya zage dantse wajen me wajen ibada kaga da da ake amfani. an faɗi daren ne rana kaza daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza to kaga wani zai ce sai ranan ko ba gawa in Allah ya ga dama kuma ranan sai barci ta mishi nauyi kaga an samu matsala ke ko ba ka bane amma abin da ake so shine mutum ya zama ya ne ya dage ya dage ko ba dole bane sai sai kin zo masallaci ba dole bane babu wanda ce dole sai kin zo masallaci amma zuwa masallaci kuma yayi falala kamar da mun karanta hadisi cikin ko kwanaki ina ga rana na biyu ko na uku da fara tafsiri da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya ya kiyamul layli tare da liman bai bari ba har sai da liman ya sallame to yana da ladan kamar tun daga farkon dare har karshen dare sallah yake to kinga in kika yake kadai za ba ki ladan sallah da dai lokacin da kika yake ka kwanta ko ba haka bane kika yi da liman kuma kin samu me wancan wancan darajar mai yawa an fahimta ko Allah madaukakin sarki ya samu dace mu walau matsa da kiyamul layli mu zuwa karfe na daga jibi ranar sha tara ga watan Ramadan ko daren ashirin amma kuma kar wani tsammanin za mu tashe shi ba za mu kunna sifikan waje ba sifikan ciki kadai za mu yi amfani da shi kar wani tsammanin zai je sifika ya tashi sa alam ko ko wani zai jama da haka ba za mu kunna sifikan waje ba an gane ko speaker ciki kadai za mu yi amfani da shi na karki tsara za mu tashe ki a'a ba ya hakuri bane ba ya hakuri bane a iya abun da muka iya ganewa abun da ya fi dacewa da addini kunna speaker wajen kuskure ne kuskure kuskure an gane ko wanda ya niyyar dace ya tashi ai limaman ma da za su taso su zo ba sun ji ba bane suka taso ko ba haka ne? yawwa a tashi a zo masallaci abin da muka fada daidai Allah ya ba mu lada ranar litinin da daddare daren talata na daren talata ne ai dare ne ke zuwa kafin shi. yau asabar sha takwas sha bakwai ko gobe lahadi sha tara ɗan sha takwas litinin sha tara daren talata ranar litinin da daddare tana son ce daren litinin ne bai ba daren litinin din bari? kuma ma yana da kyau kuma ta gane cewa ba daren litinin din bari? kakan kanta ta ji a kai Allah ya sa guda ne ah, Sarayo, Sarayo, ina fata an kawo an ta aika da shinkafa ko mun samu buhuna to Allah ya saka ba kowa da alheri ka kula a tarbi wasu ana sun ce ya cika buɗa Allah ya saka ba kowa da alheri mun ce wanda suka manta su yi waya gida a auno wanda yanzu suke bi suke bi kan tashi zai su kawo Allah ya sa mu dace da kai har yanzu dai asusun yana nan a kuɗi ah mai tambaya ta farko take cewa assalamu alaikum malam take cewa malam kamar mu mata sallan da za mu yi a ɗakin da wanda za mu yi a masallaci wanne ne ya fi lada mujarrad kamar da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa yake cewa la tamna'u ima Allah masajid Allah wa buyutuhunna khairul lahum manzo Allah sallallahu alaihi faɗa mana mu maza ya mana woni yace kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci dakin Allah amma kuma dakunan su shi su alkhairi haka manzo Allah ya faɗa a wani hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har sai dai categorize yau na wanda kika yi a dakin ki kusa da gadanki ya ji wanda kika yi a farfadan gidanki an fahimta ko yawwa saka sallan mace ko da na farilla ne a gidanta a ɗakinta ya fi wata ɗaya a masallaci an gane ku Allah fa fadi salam malam Allah ya saka maka da alkhairi dan Allah malam a addu'a an raba ni da mijina da yarana kuma tana zargin cewa sihiri ne wai da sai da aka zo aka ta notice cewa zuwa lokaci kaza za ki rabu da mijinki Allah ya sa mu dai da farko muna addu'a Allah madaukakin sarki ya sasanta tsakanin abu na biyu ki kira wannan araki shi tsarin Allah Allah madaukakin sarki ba abu da ke rayuwa a duniyar nan ta Allah sai abin da Allah ya ga daman ya faru wa ma hum bi dharrina bihi min ahadin illa bi idnillah Allah ke cewa shi wannan shedanun da ake iya amfani da su a sirri Allah ke ba za su iya cutar da wani da wani abu ba sai da izinin Allah Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ma asabaka lam yakun li yuqti'aka wa ma akhta'aka lam yakun li yusibaka duk abin da kaga ya same ka to dama Allah bai tsara zai kubuce maka ba haka duk abin da ka ma kuma ka rasa to dama Allah bai kaddara zai bai ba zai same ka ba har yake cewa law anna law anna al-ummata law istama'u ala an yanfa'uka bi shay'in lam yanfa'uka illa bi shay'in qad katabahu Allah lak wa in ijtama'u ala an yadurruka bi shay'in lam yadurruka illa bi shay'in qad katabahu Allah alayk manzo Allah sallallahu alaihi inda mutanen duniya gaba daya za su taru dan su baki wani abu na amfani wallahi ba su isa su amfana da ke ba sai abin da dama Allah ya rubuta zai amfani ki haka inda katab za su haɗu don su cutar da ke da wani abu wallahi ba su isa su miki wani abu na cutarwa ba sai abin da dama Allah ya kaddara zai same ki to ki za wannan a kuma ki ta addu'a duk abin da shine matsalan Allah madaukakin sarki ku ya yayi mana an gane ku muna taya ki da addu'a Allah madaukakin sarki ya ta ki kuma ya hada ki da da Wani wannan yana cikin zalunci da ake yi a shari'ar musulunci a hukuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kuwa ita take da haƙƙin rike ƴaƴa in an samu rabon aure matukan ba ta yi wani aure ba wannan shine hukuncin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a raba ɗa da mahaifiya ba a raba su kai hatta bayi zalla sallallahu ya ba wani daga cikin ba abin nan ma'aikatan sa bayi ya je ya siyar kowa ce da ƴaƴan ta biyu da ya dawo zalla sallallahu ya ce mishi a ina ka siyar yace na siyar da uwa a guri kaza na siyar da ƴaƴa a guri kaza zalla ce kasuwancin ta tashi ya ka dawo da su ruba girman warware kasuwanci amma zalla ya fifita a warware kasuwanci akan araba uwa da me da ƴaƴanta an fahimta ku shi yasa wani wawan Allah da ya musulunta a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma matarsa bata musulunta ba kuma a dokar Allah ana barin ma uwa ne renon yaya amma manzon Allah yana tsoron kar a bar ma uwan yaya su zo su take ne a arna sai manzon Allah duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam bai kwace yayan ba sai ida kan, sai ce ma ga mahaifinka ga mahaifinka kama wanda kake so yana manzalla na faɗa haka sai manzalla ya fara to Allahumma hadi Allah ka shirya da shi Allah ka shirya da shi yana maka hatta shi annabi ba zai iya kwace dan awalan sai dan sai bi mahaifin shi saboda addu'a mu annabi sallallahu alaihi wasallam saboda mu kiyaye wannan yana da kyau mu san wannan Allah ya sa mu dace Fashe malam Allah ya ƙara basira da ɗaukaka amin don Allah malam ah, a ja hankalin iyayen mata mata ce da mijinta yana son ta tana kan shi amma mahaifiyar mijin ba ta son ta duk abin da za ta bata na faranta rai ba ta gani sai yi ta shiga tsakaninsu tun baya ɗauka har ya fara ɗauka a takaice ta sa ya sake ta sake uku ga yara dan Allah a ja hankali akan masu irin wannan wannan ɗabi'a ce mummuna kuma yana da kyau mu sani cewa mahaifiya ba ta da iko ko na kusa ko yinsa ta ce mutum ya saki matan shi in ta gara ma ta hauka ba ta tsine mishi ba zai kama shi ba ba wai ta tsine mishi a keji ba ta je ka ba ta hau ta tsine mishi in baka saki ka ba Allah tsine maka ba zai kama shi ba wannan kiran haka Allah ya tsara ba komai ne kawai iyaye za su yi zan tsine miki in baki ba ya ya wannan an fahimta ko wannan kuskure ne kuma zalunci ne kuma inda za a yi mai yarda ita za ta kaukara haka zalunci ne shi ya ji tsoron Allah kai saki matan shi kada saki matan shi ya zauna da matan shi ita uwan a ta mata wa'azi kuma a ta mata addu'a na yanzu ya ce ya sake ta saki uku in ya sake ta saki uku a lokaci da ya dawo bai sako ba saki ɗaya ne zai dawo da matan shi saki ɗaya ne tsakaninsu ya dawo da ita matar shi ce ita kuma mahaifiyar ai da madara da wanda take jin maganar su ko a kai da kara ba laifi bane dan ka kai karan iyayenka dan bi abu da ya sa a bashara manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutane ya sun kau karan iyayen su gure shi kuma ya ba su gaskiya akwai wanda ta kau kara cewa iyayenta sun mata auren dole ba ta son shi manzon Allah sallallahu alaihi ya raba auren akwai wanda ta sake kau irin wannan karan ta ce amma ba ta so a raba ta kau karan ne saboda iyaye san cewa ‘ya'ya suna damun a ba su dama su zaɓi ne wanda suke su an fahimta ku Suna ka ba laifi ba ne ta kai ƙara wajen wanda ita mahaifiyar take jin maganarsu. su don a mata wa'azi kuma a ta Allah maɗaukacin sarki ya da mu gaba ɗaya daga wannan bala'i wani yana daga cikin abin da ke kawo wannan wannan irin wannan matsalar zama gida ɗaya da iyayen miji ko yana da manya manyan matsalolin aure a ƙasar Hausa zama gida daya ina kai wani munzali sai ga mahaifiyar miji ta zama kishiya kishiyar ma wanda ba zaman lafiya ko ba haka bane Allah ya mu dace wanda ke cewa assalamu alaikum malam malam Allah ya karbi ibadun ni ce da mai gidana yau dai na mai na masu gida ne sai muka yi niyyarin azumin watan Ramadan sai kawai muka sai muka farka ina ga wanda ke nufi muka farka lokacin sahur bai yi ba sai muka kina ga sai suka koma bacci kawai ba su farka ba sai da gari ya wayi. babu sahur babu sallar asuba kuma ga ba tare da su ya za su in dai har sun kwanta da niyyar yin azumi azumin su nan ta ce shi kalau Inda janaban ba ya samu wani bayan alfijir ya ne ya ke ku azumin su lafiya kalau kuma ba kama baki ba azumi za su yi ba kama baki ba su ne shi azumi azumin su kuma lafiya kalau da sun kwanta da ne da niyyar yin azumi ana azumi baya nan ne na farilla na farilla shine in mutum ya kwanta ba da niyya ba bai kwanta da niyyar yin azumi ba kawai ya farka kawai sai ya farka alfili ya riga ya fito kila ma an kira masu asuba ga wannan halin shine za ta ya kama bacci ba zai ci abinci ba so da ana watan me ramadan amma ko bai da azumin rana so da babu me so da ana kulle niyya ne kafin a fara a fara shi wallahu a'lam wannan tambayar muna ta amsa muna ta amsa wata tambaya ne ba shi ba me me shiga masallaci ga mai jirin haila muna ta amsa tambayar nan mun ko shekarar nan mun amsa ya kai na uku mun fara cewa babu ne. babu wani nafsi na shari'a da ya hana an gane ko abin da ake dangantawa zuwa ga ummu salama bai inganta bai tabbata ba haka babu wani nasi ya shari'a da ya hana malam malikiya da suke hanawa mun faɗi illa ko saboda jinin najasa ne ko suke haramta saboda kar ya zama mutum ya shiga ya fata masallaci da wannan jini amma in mutum zai kimsa kansa zai gyara kansa to babu ne an fahimta ko mun fara ta hadisin na Aisha radiyallahu ta'ala anha da Allah sallallahu alaihi wasallam ya mika masa ya mika masa sallaya kuma yana cikin masallaci yace ai ina haila yace hailan a hannunki yake Ni manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sannan ga wannan matan hadisi shahararre mun sha karanta wacce ita a masallaci take zama ita wajen zaman ta kenan gidan ta kenan masallaci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai taba ce mata in haila ya zo ku ta masallaci ba ko ba taba samun ta fita saboda wannan dalilin a inda bai halaka ne ya ba ta mata wannan dogaciyar ce to amma ko ba ka bani da dalilai da yawa wannan sura ka babu laifi wallahu ta'ala a'lam na'am na'am akwai Eh eh. Eh. eh eh shi ciwon ne ya hana shi azumi ko kuma Tufan ne ya hana shi azumi rashin lafiyar kenan ya hana shi azumi to ba wani ciyarwa a kai shi sai dai mai sadaka sai dai ya zai rika sadaka Ko wani daban amma in dai har in ya warke daga wannan rashin lafiyar zai iya yin azumin sai biya bashi ba ba bukatan ya ciyar amma sai dai in ya zama tsufan ta kai da ba zai iya yin azumin ba saboda tsufan in gane ku to a wannan halin shine zai rika ciyarwa a kullum in an kai azumi zai zai samu skini ya ciyar da shi an gane ku amma in dai ba tsufan bane ya hana shi azumi rashin lafiyar ne kuma na fara in ya warke zai iya yin zai iya bara mu azumi to babu babu ciyarwa a kai wallahu a'lam ka kusa eh eh kuskure ne a ba da gangan bane ai yaba. manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi yayi tsawadar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku kai matuka wajen sheka ruwa a hanci sai dai in kuna azumi kafi in mutum yana azumi ana so mutum karya karya karya jawo ruwa sosai ya ji sheka a an fahimta ku don kuma ya je yi sai ya wuce masa ba da gangan ba ta kuskure babu matsala babu matsala wallahu a'lam na ba ba ta faru mata sun ako tsara na na eh dari eh, dai ne ga a tsallan a maganar da yake yi shi ne yadda za a ga mutum yana sallame sallan farilla sai daga wannan kuskure mai wannan bayanin ranar alhamis ko wannan kuskure an fahimta ko a sallan farilla inda inda mutum aka fi so ya yi addu'a mun faɗi wurare guda biyu ko kana nan a cikin sujada da ƙarshen tahiya na salsalayar sarki tahiyar sallar sallah babu sai ya gama tahiya yayi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam yayi allahumma inni a'udhu bika min adabil qabr har zuwa ƙarshe to sai roki Allah abin da zai roka in yayi sallar sallah a wannan halin kuma ba wani aka kashe yi ne wannan askar da ake guda goma sha ɗaya an fahimta to in ya gama askar guda goma sha ɗayan nan sai zama yana da wata matsala kuma to babu laifi ya ɗaga hannu ya yi addu'a amma shi ɗin ma abinda maluma suka tafi a kai ne, kar ya zama ne abin da yake nufi na ba a addu'a a sallan farilla in gane ko in muke ga malam ya faɗi wannan abin da yake nufi ba su ko kai zama korewa. kullum kowane sallan farilla ta gama sai ka wannan kuma ya saba tsarin manzon Allah sallallahu ba haka yake yana daga hannu ne a sallar farilla in wani abu ya biyo an fahimta ko kuma sai ya gama wancan askar guda goma sha ɗaya da manzon Allah sallallahu alaihi ya karanta shi ne abin da yake nufi da ba a addu'a a sallar farilla wallahu a'lam na'am na'am kuma an yi da sallar idi ba eh ba ai ba sama ko za ka yi sauraro gudu ba ba ka yi da sallar idi shi ma ka shi ba ba shi ka karanta wa annabi lafiya A rashin lafiya kenan aiki ma ne. shi wanda yake ai ai tsufa shine rashin lafiya mafi girma tun da bai warkewa ko ba haka bane yadda zai yi shi ne kullum zai rinka ciyar da mutum ɗaya abinda zai ishe shi buɗe baki ya ce ya kamar da muka sha bayani ba a dora maka dole sai ka dafa ba amma in ka dafa ka ka ka kyauta kamar da Allah ya faɗa wa wanta qawwa khairan fa huwa khairul la an fahimta ku duk mutum ya dafa gile kara da nama gile kara har da kudin goyin da ruwa mai sanyi duk wannan ya shiga fa man tafawwa khairan fa huwa khairul la an fahimta ku shi miskinin shi ne in kika dama in kika dama ki kawo ne da ku yi azumin ne shi kullum zai rinka zuwa yana dauka in kika gara in kika dama ki rinka canzawa kullum in yau wannan ya samu a shi ma shi ma bai da shi bare ba wani a to ai la yukallifu Allahu nafsan illa wusa Allah baya tsora ma rai wani abu sai abu da za ta iya shi yanzu ba zai iya azumin ba ko bai da halin da zai ciyar da wani ba shi akai shi kenan ai fattaqullaha mastata'tum fikin an gane ko shi ba ba zai iya azumi ko bai da halin shi ma wanda zai cin sai an bashi to kaga ba ba ba wannan hukuncin a kansa ba shi da matsala an gane ko a inda kuma ƴaƴan shi ne suke suke yi masa to yanzu ciyarwa ya koma kansu ai ya koma kansu so da yanzu su shi ya shiga cikin iyal na ƴaƴan kenan an fahimta ko ya shiga cikin iyal na ƴaƴan yanzu dole a kansu su yi ciyarwa an gane ku wallahu a'lam daga ke sai ke kashi na ciyarwa na eh, eh ko ba zai iya yin azumi ba ai ciyarwa ba ta cikin ba ta cikin kafara razuwa ai ai ba ciyarwa in gane ku cewa option ne na in mutum ya rasa duka wancan har ga Allah ba zai iya ba Allah ce fa kafaratu it'amu asharati masakina min awsafi ma tu'imuna ok sorry afwan azumi ne ba shi a ciki akwai. ciyarwa shine farko na mutum goma akwai, astaghfirullah ciyarwa shine na mutum goma shi ma zaki ba mutum goma ne miskinai wani wasu ce babu laifi in kin samu mutum ɗaya kin shi abincin mutum goma ya gane ko a duka ba duk wani hukunci na ciyarwa da aka ce ciyarwa ba dora miki take dafa ba ba dora miki amma in kika dafa kuma kin kyauta in gane ku duk yadda duk yadda kika ga dama in kin ga dama a kwana goma daban-daban in kin ga dama ki raba biyar biyar shikenan eh shikenan wallahu a'lam na'am malama eh eh wanda wanda yake da ƴaƴa da za su iya yi ha dole ne su yi wanda ba zai iya yin azumi ba ba a ai shi ba hukuncin shi ba hukuncin ya yi azumi ba ne shi tun da ya girman da ba zai iya yin azumi ba a yanzu hukunci shi hukuncin menene ciyarwa ne dole za su siyar mishi ne kullum ana siyar mishi so ya mutu ba ai rashin lafiya azumin da mutum zai sha in ya mutu a ce ana bin shi bashi kuma a biya mishi shine ya warke bayan wannan rashin lafiyar ya samu daman da zai biya kuma sai ya sakaci ya ki biya shine in ya mutu ana bin shi bashi amma mutum ya shekara goma bai yin azumin ramadana kuma bai warke da ya samu daman biya ba ko ya mutu ba a bin shi bashi dama ba azumin a kai shi kin fahimta ko amma ya warke ya samu daman da zai biya sai ta sakaci ya ta sakaci bai biya ba har sai ya sake zuwa sai wani ciwon ya mutu to yanzu shine ana bin shi ba shi. kin fahimta ko amma bai warke ba wanda ya tsufa ciwa tsufa bai warkewa na'am eh eh sai ta ma ba ta samu daman biya ba tunda ba azumin ran sallah ba azumin ran sallah ai ta sha azumi a cikin watan Ramadana saboda al'ada. Dole za ta biya ni a wajen Ramadan. An yi sallah yau ko ba azumin ran sallah. Sallah sallah san ya hana. Bayan sallah washe gari sai ta rasu. Ba azumin akan ta yi. So da fata kai lokacin da ta samu daman da bai rama ba. Ba azumin akan ta. Ki fahimta ko Allah ba su lada. Allah ya sa mu dace da kai. To mu ta dan ba. Dan. eh eh shi likita ne ya ce mishi ba zai yin azumi ba ko kuma shi ne ya tabbatar da ba zai yi ba kuma likitoci sun tabbatar da cewa ba zai iya yin azumi ba yake eh, kuma ciwon yana daga cikin waɗanda ake tunanin cewa nan gaba zai warke zai warke ya shi yanki ta in ya ɗau ba yana magani ba kuma na tsammanin ciwon zai warke ba to ba zai ciyar ba ko shekara ɗari ne zai yi in dai har ana tsammanin zai warke ko ba zai ciyar ba sai ce da shan azumi lokacin da ya warke zai fara lissafi yana biya kin fahimta ko yawwa wannan shine ka'ida اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تسل قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك اللهم وأتوب إليك والسلام عليكم